لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما مؤمنا da suke ودن waɗanda ba su kuma ba masu uzuri ne kamar marasa lafiya ko makafi ba, ba daidai suke da waɗanda suke jihadi da ransu da dukiyarsu a tafarkin Allah ba, Allah ya fifita darajar masu jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu akan waɗanda suke zaune ba su je jihadi ba, da waɗanda suke jihadi da waɗanda ba su je ba saboda uzuri, kowa yana da ladarsa da ya cancance shi. Amma Allah ya ba masu jihadi lada mai yawa daga wajensa ya fifita su akan waɗanda suke zaune.